الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma karshe sai muka tsaya daidai inda yake fihi masail fihi masail wannan lafazin fihi az-zamir yaudu ila al-bab wato a cikin babin da ya gabata akwai matsaloli da ya kamata mu fahimta karkashin ayoyin da muka karanta makon da ya gabata karkashin hadisai da muka karanta a makon da ya gabata hikmatu fi khalqil jinn wal ins a cikin wannan babi da ya gabata mun fahimci hikimar da ta sa ubangiji ya halitti dan adam da kuma aljan menene hikima menene dalili ya sa ubangiji ya halitti dan adam da aljan shine me dan su bauta ta masa mun fahimci wannan karkashin fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ga kuma wannan ke nuna mana a ce ayyukan da ubangiji ke yi akwai dalilin da yasa yake yin su akwai wanda suke ba sa so a jingina ma Allah dalilan da suka sa yake aiwatar da abu suka ce kawai yana aikatawa ne haka kawai to wannan kuma na gasu ne ka jingina ma Allah haka abu na biyu, matsala ta biyu, annal ibada ta hiya tauhid mun fahimci cewa abin da ake nufi da ibada shine tauhidi domin dukkan ibada ba ta karbuwa sai in tauhidi ya tafi li'anna al-khusumata fihi domin duk wani rashin fahimtar juna ko tashin tashina da ya faru tsakanin annabawa da mabiyansu ya faru ne akan tauhidi ba wanda ya samu rigima da mutane akan sallah ko akan zakka ko kan wani abu akan tauhidi aka yi rigima aka kai da zaran mutane sun sallama akan tauhidi sauran abubuwa su sai in kaga sun ki sallama sauran abubuwa su dama sun yi inkarin tauhidi dai idan tauhidi ya kafa a zuciya ba sai an ce yi sallama ba sai an ce yi azumi ba an gane ko dan da yace wa na khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wato ya nuna al ibadatu to kuma sai aka ci gaba da fassara al ibadatu din nan cikin wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut abin da ke dauke da tauhidi dan a nuna ibada ita ce tauhidi wadalla man su Allah الثالثة مسألة أكو أن من لم يأت به bihi يعبد الله wanda duk bai yi tauhidi ba wanda duk aka samu tangarda a cikin tauhidin sa lam ya abudillah to duk ibadar da yake kawo ma bai bauta Allah bai ce komai ba tukuna yi ta azumi yi ta nafila yi ta aikin haji yi ta salati yi ta zikiri amma ba yar tauhidi ba abin da yake har yanzu fa fihi ma'ana qawlihi wala antum abiduna ma a'budu wannan yana ɗauke da ma'anar faɗin Allah wala antum abiduna ma abud ku kafare ba ku yarda ku zamanto masu bauta ga abin da nake bautawa abin nufi ba wai sun kisa bauta ma Allah ko su yanka dabbobi domin Allah ba ai suna yi suna siyarwa suna yanka su ma a maka to rabar sadaka amma duk da haka ba su yi tauhidi ba rashin tauhidin sai zanto kamar sun iya bauta ne domin duk ibadar da aka yi ta ba a can tauhidi ba ta yi ba shine ma'ana wala an antum na ba'a abu ma'ana kun ci ku ta abin da na ta da ibada الرابعة مسألة تقول الحكمة في إرسال الرسل من الحكمة تقول مزني dan su yi ne dan su yi wazi dan tabbatar da tauhidi duk manzon da yazo ya zo da zai tabbatar da tauhidi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wa tajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu الخامسة مسألة تبير أن الرسالة عمت كل أمة من زنتي يا تكورة الأمة با الأمة تباتولا مثل منذوبة wannan duk muna fahimtar sa ne karkashin aya ɗaya wala kad ba'athna fi kulli ummatin nan a kowace al'umma an tura da manzo wa in ummatin illa khala fiha nadhir السادسة أن دين الأنبياء واحد matsala ta shida da muka fahimta a darasin baya mun fahimci cewa addinin annabawa da iri ɗaya ne shine ne tauhidi aqidar iri ɗaya dan kowa ya ce ani ibudullahi wa tanibu tawbud dan kowa ya ce da mutanensa kar ku bauta ma kowa sai Allah as-sabi'atu al-mas'alatu al-kabira mas'ala ta mutunci ga gairar mas'ala anna ibadatu llahi la tahsulu ibada ga Allah ba ta tabbatuwa illa bil kufri bi tagut sai ka kafirce ma tagut amma matukar a zuciyarka ka yarda da bin tagut to ko ka bauta ma Allah Allah ba ya an gane ko fa fihi ma'ana qawlihi faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tisaba laha wato imanin ba da kufurin kenan imanun billah ba da kufurin bil tagut imani da Allah baya yi wasu ka kafirce ma tagut abinda ake nufi ko da kafirce ma tagut a zuciyar ka ganci cancantar dukkan wata doka wanda ba ta Allah ba a zuciyar ka kai da dari bisa dari wannan dokar ba ta cancanta ba ta shugabanci duniya ko da wani dalili wani uzuri ya sa wannan dokar tana jagorantar ka a kasar ka kai ka san cewa alam darurati ne gobe ka samu dama za ka hankadar da ita amma idan har ka kankance cewa eh wannan dokar ta dace babu ne kamar yadda ta Allah ta dace to duk ibadar ka ta zama shirme wallahi dole sai ka ta labarta ma dukkan wani kwace-kwace da ba kalin lahu kalin rasulullahi ba sunansa firme bai cancanta ba ya mulki duniya kuma zalunci ce dukkan dokar da ba ta Allah ba a zalumin doka ce domin zalunci shine wata usai shi gairi mahalli ta abu ba inda ya dace ba dukkan dokar da ba ta Allah ba kuwa babban abin da zai faru ya fara kawo wata tangarda shine jahilci Allah shine alimun bi kulli shay inna Allah bi kulli shay alim dan adam bai bi kulli shay alim ba zai zanto ba ya san komai jahiltar waɗansu bangarori na matsalolin rayuwa shi ke sa mai sanya dokar ya sanya dokar a wani wuri inda ba ta dace ba sai ta yi zalunci a makon ta yi adalci kun fahimta ko الثامنة مسألة تتفت أن kulli ma في كل ما عبد من دون الله كيف تأتي طاغوت سواتين كعب بن الأشرف يقبل يهودا kar ka dauki ɗagutu shine cewa na ta da uzza a'a abinda da ake kira da ɗagutu shine dukkan wani abin da aka bautawa ba Allah ba dukkan abin da aka sakankance da cewa ya cancanta abota masa ba Allah ba to wannan abin zai iya zama ɗagutu sai dai malamai sukan kara bayani su ce wa huwa rabi ya zanto ya yi da wannan bautar abin da sa suke cewa wa huwa rabin saboda akwai wanda suka bauta ma annabi Isa akwai wanda suka bauta ma Uzairu akwai wanda suke bauta ma mala'iku shin wannan zai sa zama cewa annabi Isa ya zama dagu dan da an bauta wa wani Allah da wanda ya bauta annabi za mu ce Uzairu ya zama dagu ko mala'iku sun zama dagu a'a saboda mai basu zama tagutu ba saboda da suna da rai da sai sun yaƙi mai wannan bauta musu din da suna nan da annabi isa na nan zai yaƙi waɗanda suka bauta masa da uzair na nan zai yaƙi waɗanda suka bauta masa to sai zan so a ce bautar da suke masa ba da yardarsa bane dan haka shi bai zama tagutu ba ina ba an fahimta yau ce zai zama tagutu idan an bauta masa kuma ya yarda da bautar to duk da haka wannan sai ƙara kawo ka sa ka yi wata tambaya ka ce tun da ka ce wanda aka bautawa ya yarda da bautar shi ne ya zama tagutu to a ce kenan wanda ya bauta ma lata ko ya bauta ma uzza ko wud ko ya gud ko ya uka wani sara shi ma bai bauta wa tagutu ba domin waɗannan ababen su ma ba su yarda da bautar da ake musu ba dan ba su da hankalin da za su nuna yarda ko rashin yarda domin itace ne ko sassaƙe ne ko duwatsu ne to idan ka zo kawo dukkan wani abun da baya hankaltar ka ya san me kai wannan bautar kai tsaye tana komawa ne zuwa ga shedan dan shedan ne ya ta maka ita to shi kuma shedan ya yarda da wannan abin da kai to a nan gurin mutum ya bauta ma dagu tuke ina ba kun fahimta da haka Allah sai alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratan mustaqim alam a'had ilaykum kin bayyin muku wahayi ba kin bantar da ku ba ya bani adam ya ku dan adam cewa alla ta'budu shaytan kar ku yadda ku kuskure ku ba ku samu shaytan ce kar ku bota masa ba dan allah ke cewa idan duk bota wani allah wani allah nan ya zanto baya hankaltar abinda ake yi wannan bautar kai tsaye tana koma zuwa gawa zuwa ga dan dai dan ne ya kawata ta wa zayyana lahum shaytanu a'malahum saddahum an sabili fa hum la yahtadun tazyin ne na fa to sai zan ko bauta ce ke da to mun dai bauta dan ko ya bauta da ku da ka duk wanda ya bauta wa wani Allah kuma shi wanda aka bauta yana yarda da wannan bautar wato ya zama mutum ya san an bauta masa aljan ya san an bauta masa nan take ya zama tagutu ko ya bautawa abinda baya ankaltar bautar to wannan bautar da aka yi tana komawa zuwa gaba, zuwa ga shaitan tun da shine ya kawata ta ina ba da kun fahimci wannan da kyau التاسعة مسألة ترى يزم شأن ثلاث الآيات muhkamat, a babin da ya gabata mun fahimci girman sha'anin ayoyin nan al-ayat salatul ayat ayoyin nan guda uku al-muhkamat sai ka ce tabbatattu abinda ake nufi da tabbatattu waɗanda ba a shafe hukuncin da suke ɗauke da shi ba shine muhukam saboda akwai lokacin da muhukam akan kawo shi a cikin qur'ani sai ya zanto kishiyarsa shine ne mutashabe kamar yadda Allah ta minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat amma akwai lokacin da ake kawo muhukam sai ya zanto kishiyarsa shine ne al-mansukh kamar da ce fayan kamar da Allah ce fayan safullahu ma yulki shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati anan gurin kaga al-muhkam yuqabiluhu al-mansukh sai zanto al-muhkam wanda hukuncin sa ke tabbace ba a shafe hukuncin sa ba ayoyin nan ko guda uku na cikin suratul an'am hukuncin su ba a shafe ba tun daga fadin Allah ta'ala kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum har ya zuwa ga fadin sa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan sune salasal ayat al-muhkamat ayoyi guda uku a jere kenan waɗanda suke ɗauke da wasiya guda goma duk suka tabbatattu ba wadda aka tafi hukuncinta mun fahimci girman sha'anin su tunda aka nuna su wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar mun karanta mun gane girman waɗannan ayoyi al-mukamat tabbatattu fi suratul an'am wanda suke cikin suratul an'am inda salafi mun gane matsayin su a wurin malamai magabata wa fiha ashru masail a cikin ayoyin akwai mas'ala ɗaya ɗaya har guda nawa goma farko aka ce Allah tushriku bihi shay'a na biyu wa bil walidaini ihsana aka kawo abin nan a wa bil walidin a aka wata ne ko qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusriku bihi shay'a sai wa bil walidayni ihsana sai na uku wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala la taqrabul fawahisha na hudu kenan ma zahara minha wa ma batan na biyar wala تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به حد يكفر ده har zuwa goma suna nan amma ulaha mas'ala ta farko da aka kawo cikin goman nan hayu anil shirki shine hana shirka dan a nuna ita ce babbar mas'ala da ta fi kowace da aka ce Allah ta shirko bi shay'a wal ashiratu mas'ala ta goma a cikin babin da ya gabata al ayatul muhkamatu fi suratul isra'i ayoyi tabbatattu waɗanda hukuncin su kenan ba a shafe ba fi suratul isra'i a cikin suratul isra'i wa fiha samaniyata ashara mas'alatan a cikin wannan ayoyin akwai mas'ala sai sai har goma sha takwas bada'a Allahu bi qawlihi ubangiji ya bude su da cewa la taj'al ma Allahi ilahan akhar fataqa'uda mazmuman makhdula wa khatamaha bi qawlihi ya cika su da cewa wala taj'al ma Allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura matsala goma sha takwas aka kawo amma mu dai wanda ta shafi babin mu babin tauhidi shine ta taj'al ma Allah ilahan akhar fa taqauda mazmuman makazula ko da yake a wancan babin ba kawo su ba sai aka kawo ta gabanta wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wannan ita ta shafi babin da muke karatu akai sauran sai in dangantakar magana ta zo matsala ta takwas a jere aka kawo an fara da cewa la taj'al ma allahi ilahan akhar fa taqauda mazmuman makhzula wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا تاكت وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان كان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تؤرضن عنهم ابتداء رامة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا تاكت ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا فاك ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا ساكت ولا تقرب الزنا إنه كان فاهجة وساء سبيلا ساكت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ساكت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ساكت وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا كاكتي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا كاكتي ولا تمشي في الارض مرها انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر fatulqa fi jahannama maluman madhura mabudin da murfin da tauhidi a tsakiyar hukunce hukunce dan annuna tauhidi shine farkon al'amari shine karshen al'amari da shi ake farawa da shi ake rufewa amma la tajal ma Allah ilahan akhar ma'ana karka sanya ma Allah kishiya karka yi kuduri la tajal nan gurin la tajal bi ma'ana la ta'ata ma'allahi ilahan akhar ilahantar wani Allah din tare da Allah kar ka kudurce tantantar wani wajen bauta tare da ubangiji fatakauda in kayi haka ma'ana fatakauda sai ka zama mazmuman abin zargi makhzulan wanda za a tabar da shi a yi ta zarginka duk zargi yana farawa kan mai shirka duk tafiya kuma tabbata da mai shirka amma aya ta biyu wala tajal ma Allah ilahan akar kar ka kudurce tantantar abota wani tare da Allah in kai haka fatul kafi jahannama sai ai wurgi da kai cikin jahannama maluman kana abun zargi madhuran abun ne santarwa daga sama abin da shirka ke gadarwa kenan Allah ya tsare mu yace wa nabahana Allah subhanahu ala izami sha'ani hadhihi al-masail Allah ya nuna mana girman sha'anin waɗannan mas'aloli 18 da aka hada wuri ɗaya cikin suratul Isra'i bi kaunihi da maganarsa cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wannan shine abinda ka yake muka wahayi na hukunci na hukunce hukunci dan a nuna girman sha'anin su alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha daya ayatu suratul nisa man karanta abin da ke cikin suratul nisa farkonta allati tusamma ayatul hukuk al ashara wanda ake kiranta ayat da ta kunshi ayoyi a aikoki guda goma bada Allahu bi qawlihi ubangiji ya bude ta da cewa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a abu goma aka kirga amma sai aka fara da cewa ka bauta Allah karka hada shi da wani dai shine kan al'amari shine cikin al'amari الثانية عشر مسألة تسعة بيو التنبيه على وصية رسول الله inda موته nuna mana wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin mutuwarsa ma'ana kamar abinda Abdullahi dan Mas'ud ke nunawa da ya karanta ayoyin nan guda uku yace wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah wanda ga katamin sa kai ya karanta wannan ayoyi guda uku na cikin suratul an'am kun ta'ala wa atul wa harama rabbukum alaikum zuwa karshe kamar annabi ya jaddada wasiti da wannan abin kafin ya bar duniya dan ya nuna girman abin kun gane ku a sadisata akar mas'ala ta goma sha uku ma'arifatu ma'rifatu lahi alaina mun gane haƙƙin Allah akan mu menene haƙƙin Allah akan mu mu wata da musu shi kadai ba tare da mun hada shi da wani ba matsala ta sha hudu ma'arifatu حق ibadi alaihi mun gane haƙƙin da bayi suke da shi a wurin Allah idza addau haka wa in sun bayar da haƙƙin Allah haƙƙin da su suke da shi wurin Allah shine me yace da su aljanna ba zai mutu azaba mun fahimci wannan kuma idan muku manta ba mun yi mun yi bayani tsakanin bambanci tsakanin haƙƙi akan Allah da haƙƙi akan bayi muka ce haƙƙi akan Allah wanda ya ga dama ya wajen ba a kansa da kansa ba wani tilasta shi ba haƙƙi akan bayi ba wanda tilasta tilasta shi ko Allah ba a tilasta shi الخامسة عشر مسألة قوم شابير أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة ashe gane haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi a wurin Allah har ma waɗansu daga cikin sahabbai sai da aka kayantar da su su da kansu ba su gane ta ba tun da annabi ya tambaye mu'azu bin jabal yace atadri ma haqqul lahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah sai ce mi Allahu wa rasuluhu a'lam shi ma bai sani ba sai da annabi ya karantar da shi wannan ke nuna ashe tauhidi ba da zaƙin baki ake gane tauhidi ba sai da me sai da karantarwa kuma taska ɗaya ake fahimtar tauhidi shine ta wahayi ku gane kun ga hukunce hukunce kiyasi na shiga a samu wani sabon abu ya faru a yau bai taɓa faruwa lokacin annabi ba dangin abinci ko dangin abin sha wanda babu shi lokacin annabi muna so mu gane halaccinsa ko haramcinsa sai mu kwatanta ta da wani wanda ya taɓa faruwa lokacin annabi in ya yi kama da halal mu riskar da shi da halal in ya yi kama da haram mu riskar da shi da mai haram kaga mun yi kiyasi ne wannan ijtihadin mu ne ya sa muka riskar da wannan sabon abin da hukuncin tsohon wani abu da ya faru amma tauhidi babu wannan kiyasi dole sai nafsi karara sallallahu qala rasulullahi ijtihadin wani baya tabbatar da tauhidi na'am eh yace me eh a kariya wani ne to Fatima ana mata wahayi dan shi'a ne kaji dan shi'a ne السادسة عشر مسألة تقوم تأتي جواز كتمان العلم للمصلحة أتي يا هلتا كبوي ونبانغري لعلمي مصلحة تبو دمي da annabi ya faɗa wa mu'azu bin jabal haqqul ibadi ala Allah da haqqullahi ala al sai ya ce ba zan je in ba mutane bishara ba sai annabi ta mai la fa kaga ya ce boye wannan karka faɗa yanzu a ce ya halatta ka boye wani bangare na ilimi domin maslaha shi yasa Abdullahi dan masaud ko Abdullahi dan Abbas na manta dai daga cikin su aka ce wane ne al'alimur rabbani sai ce allazi yurabbin nasa bi sigaril ilmi qabla kibari al'alimin rabbani da Allah ce walakin kunu rabbaniyina shine wanda yake tarbiyyantar mutane da ilimi na ƙasa kafin zuwa sama shine wani sahabi ke cewa ba yanda za a yi ka baiwa mutane wani ilimi da kwakwalwarsu ba ta kai lokacin ɗauka ba face sai ya zame musu fitina to da haka ya halatta ka ɓoye wa mutane wani abin da ka san yanzu in ka sanar da su za su fahimce shi ba daidai ba sai ka kyale idan ilimin ya sai ka ɗora musu boye ilimi ta wannan fuskar ya halatta wanda ya boye ilimi dan wannan maslahar baya shiga karkashin innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin ta fi kitabi ba zai shiga wannan ba السابعة عشر مسألة تقوم شابكوي استهباب بشارة المسلم بما يسره أشياء مستحب ne ka yi wa musulmi bushara in ka san ga labarin da in ka faɗa masa zai farin ciki mustahabi ne ka je ka faɗa masa tun da gashi mu'azu bin jabal yace ala ubashirun nas ba zan je in yi musu bishara ba annabi bai hana bishara ba gaba daya sai dai ya hana a faɗi wannan abin ne dan kar faɗin sa ya haifar da wata abin amma idan wani abu ya dace a faɗawa mutane a matsayin bishara sai ka faɗa dan wanka musulmi wannan mustahabi ne الثامنة عشر مسألة قوم شاتكوت الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله ba a san mutum ya dogara bisa ga yalwar rahamar Allah ya yin aiki ya yi ta fata da guri ya dauka da haka zai shiga aljanna wannan tabi'ar yahudu ne lan ta matsalar naru illa ayyamun ma'duda a wannan guragen gurace ne ba ka shiga aljanna kawai ka dogara da fadin rahama rahamar an yadda tana da fadi amma Allah ya ce fa ta'aktubu halin da zina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun wa ya baka tabbas din lalle wannan sifofin sun gaskatu a kanka kaga sai kai ta kokari dan wannan sufofin su tabbata a kanka dan ka kasance cikin wanda za a tabbatar da rahama akan an gane ko hatta ta ashar mas'ala ta goma sha tara da za mu fahimta a babin da ya gabata qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam ashe shari'a ne in an tambaye ka dangane da abin da baka sani ba ba ka cewa ban sani ba sai ka ce Allahu a'lam ko Allahu wa rasuluhu a'lam haka ake so ka ce dan gashi da Mu'adh bin Jabal da Annabi ya tambaye shi sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam bai ce bala adari ko la a'rifu al-20 mas'ala ta 20 jawazu taksisi ba'd nasi bil ilmi duna ba'din ya halatta ka kebance waɗansu mutane da wani sashi na ilimi sabanin sauran mutane waɗanda kaga hankalinsu zai iya ɗauka sai ka faɗa musu wanda hankalinsu ba zai iya ɗauka ba sai ka kyale su sai sun kai wannan matsayin sai ka ba su a shi kenan ba a ɗaukar mutane bai ɗaya ta fuskar ilimi alhadiyatu ashar alhadiyatu wal ishrun mas'ala ta 21 tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallam a babin da ya gabata mun fahimci annabi na da tawadu'u lirukubi al imara dan gashi ya hauja kaga jaki wata dabba ce abin nan inda an karal aswati da sautul hamiri wata dabba ce kaskantacciya dan saboda haka amma duk da haka annabi ya auja dan yin nuna tawazu sallallahu alaihi wasallam baya ga wannan ma'al irdati alaihi kuma ya dora wani a baya ya dora wani a kuturin jakin suka hausu biyu duk wannan tawazu ne yanzu na mota ma ba zai iya dora wani ba gashi ma ba kuturi bane ba gefe da gefe الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو جواز الإرداف على الدابة ashe ya halatta ku biyu ku hau dabba a musulunci wannan ba rashin tausayi ba ne ba Kungiyar kare hakkin dabbobi da suke cewa zalunci ne ku biyu ku hau doki mu a musulunci ba zalunci ba ne ba da zalunci ne annabi ya fi kowa rahama cikin mutane azizun alaihi ba alikum marisun alaikum bil mu'minin raufur rahim rahama ta ba ita ta mu ne kadai wa har dabbobi ma ta shafa tunda ya riga yayi umarni da kar'a azabtar da dabbobi sallallahu alaihi wasallam الثالثة والعشرون مسألة عشرين دأكو فضيلة معاذ بن جبل من فهمت فللا معاذ بن جبل أتكم باب ديك باتا معاذ بن جبل فضيلة فللا الرابعة والعشرون إذا شأن هذه المسألة ta yaya muka fahimci falalan mu'azu bin jabal da annabi ya dora ta a bayan dabba suka hauso biyu wannan falala ce idan mu sha'ani hadhihi mas'ala kuma mun fahimci girman wannan mas'ala ta tauhidi a babin da ya gabata to wannan shine wato abin da aka kalato a babin da ya gabata yanzu za a shiga sabon babi malin yace babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كالشان آية كنا الآية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله a can baya yi magana akan tauhidi a nan kuma sai ya zo ya ce babu fadli tauhidi babin da ke nuna falalan tauhidi ma'ana can gurin dan a nuna maka menene tauhidi nan kuma dan a nuna maka abin da tauhidi ke gadarwa na arzikin duniya da lahira kaga akwai dangantaka mai karfi tsakanin babin da ya gabata da wannan da ke biye da shi babu fadlin tauhidi babin da zai karantar da kai falalar tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi wannan ma din ko dai mu ce mata mausuliya ce ko mu ce mata ma ce masdariya yaya mana za ta zama in ta zama ma mausuliya sai zanto babu fadl tauhidi wallazi yukaffiruhu min adh-dhunubi wato babin da yake magana akan falalan tauhidi ga abin da tauhidin yake kankarewa na zunubai sai ya zanto kamar ba dukkan zunubai wani tauhidi ke kankarewa wani sashi ne in mun ce ma mausuliya ce sai abokin magana ya ce in ka ce ma mausuliya ce dole a cikin jumlatin sila sai an sami al'aidu ilal mausul wani bamiri sai a ce ai wannan bamirin muqaddar ne wa ma yukaffiruhu akwai hu a can gurin dan a ka'ida ana iya shafe al'a'id dan ya zo a cikin qur'ani ya so da dama da yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna asal kalam wa kullan wa'ada Allahu al-husna amma sai shafe zamiri din dan saboda za a iya kaddara shi in ko ka ce a'a ma'anan ba mausuliya ba ce masdariya ce sai zanto ma'anar magana babu fadlit tauhidi wa takfiruhu dhunub babin da yake magana akan falalan tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zunubai me canjin ma'ana da za a samu tsakanin maganar ɗazu da ta yanzu can gurin wani in mun ce babin a yadda maganar farko take sai zanto tauhidi ba dukan zunubai yake kankare ba wani sashi ne in mun ɗauke shi a ma'ana ta biyu sai zanto tauhidi na kankare mai dukkanin zunubai gaba ɗaya wata takfiruhu zunub to wannan ne ya fi dacewa da matsayin tauhidi na ya fi dacewa da matsayin tauhid sai su zanto ma kenan mazdariya ce babu fallin tauhid babi ne da yake magana akan falalan tauhidi wa ma yukaffiruhu min adh-dhunubi da yadda tauhidi din ke kankare zunubai to kaga falalarsa ai yana daga cikin falalarsa kankare zunubai din sai ya zanto min babu atafil khas min babu atafil am ala min babu atafil khas ala al-am wa ta'ala Allah madaukaki ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin Allah ya ce amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su garwaya imaninsu ba da zalunci cikon aya ula'ika lahumul amnu lalle waɗannan su ne da suke da amintuwa wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu su wa waɗanda suka yi imani ba su ya ci ba da mai da zalunci ula'ika lahumul amnu su ne suke amintuwa wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu asalin wannan aya ta zo ne a daidai inda ake ba da kissar annabi ibrahim alaihi salam na mukabala da yi shi da mutanensa yana hana su bautar gumaka wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa in sha'a rabbi sha'a wa sha'a rabbi kullu shay'in ilma ala allahi tawakkala har zuwa karshe sai yace fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun da ni da ku wani bangare ne ya fi cancanta ya zanto amintacce tsakanin ni da ku in har da gaske ne ku faɗa mun wane ne zai amuntu a gobe kiyama tsakanin ni da ku kafin su bada ansa sai Allah ya ce a'a wanda zai amuntu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin su ne waɗanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da zalunci to idan an ce az-zulmu kamar yadda muka faɗa a can baya ya kasu kashi biyu akwai babban zalunci akwai karamin zalunci babban zalunci shine mai shirka karamin zalunci kuma shine zulmin insani naftahu wa zulmihi lil makhluqina duk wannan karamin zalunci ne mutum ya zalunci kansa kamar ya zuwa ya bayar da sallafa farilla cikin jam'i ba tare da uzuri ba na barci ko rashin lafiya kaga wannan zalunci ne Yi ki sauke hakkin Allah da ke kansa na zakka kaga wannan ya zalunci kansa ya ki sauke hakki na iyaye da shari'a ta wajibta masa wannan duk yayi mai ya zalunci kansa ya ki yin wani wajibi da Allah ya daura masa wannan ana kirga shi a matsayin karamin zalunci tunda bai kai shirka girma ba haka idan mutum ya zalunci mutane a cikin jininsu zubar da jinin wani ko mutuncinsu zagin wani ko cin mutuncin wani ko dukiyoyinsu handa mai dukiyar wani wannan zalunci ne karami in an kwatanta shi da shirka tunda bai kai girman shirka ba to sai Allah ce Allah na amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su gaiwaye imaninsu ba da zalunci yanzu anan ba mu sani ba karamin zalunci yake nufi ko babban zalunci don haka ne ma abdullahi dan mas'ud yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka mu sahabbai kamar da hadisin ya zo a cikin bukhari kitabul anbiya sai muka ce da annabi yau ba mai tsira kenan cikin mu ayyuna lam yuzlam nafsuhu waye bai zalunci kansa ba cikin mu waye zai iya daga hannu ya ce gani to kuma Allah ya ce ba wanda zai amuntu ko ya zama shiryayye sai wa sai wanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da ne da zalunci Abdullahi da Mas'ud da sauran sahabbai suka ce kenan duk cikin mu ba wanda zai tsira duk cikin mu ba sai duk cikin mu ba shiriye kenan in dai haka ayar take nufi sai annabi ce kun tafi da nisa ba wannan zaluncin ayar take nufi ba zaluncin da ake nufi shine zalunci na shirka ba ku ji ba faɗin bawa na gari inna shirka la zulmun azim wato luqman yace a shirku shine me la zulmun azim shirka shine zalunci wanda yake mai girma da aka kenan idan aka kawo zalunci ana nufin babban zalunci wato shirka kenan da haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa ya yi ayyuhal ladina amanu ko min menene min kabla an ce har zuwa yawmul labe fihi wala qullatun wala safa sai ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune mai humuz zalimun sune azzalimai dan a nuna babban zalunci kuma sai Allah ce wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kar ka bauta wani Allah wanda ba zai amfana da kai ba zai iya cutar da kai ba fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin in kai haka ka zama cikin suwa azzalimai me yake nufi da zalimai a nan gurin shirka kafirai ake ma'anar ayan allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin bisu garwa imanin su ba da me da shirka kenan suna da tsantsar tauhidi menene sakamansu sakamakonsu ula'ika lahumul amnu irin wannan lalle suna da amuntuwa a ina a ina a duniya ko a lahira lahumul amnu fil akhirati wa hum muhtaduna fid dunya lahumul amnu za su amuntu a ina a gidan lahira ba su ba azaba wa hum mutaduna kuma sunan su shiryayyu a ina a nan gidan duniya shine yadda waɗansu daga cikin salaf suka fassara aya waɗansu suka ce a'a lahum al-amnu fi dunya wal akhirah wa hum fi dunya wal sune amintattu a duniya da lahira sune kuma shiryayyu a duniya da lahira a nan a duniya sunan su shiryayyu a lahira ma me zai hana su zama shiriyu a nan zama shiriyu a can amintattu a nan saboda shari'a ta haramta jinin su ta haramta duke su ba a yakar su ba a wawace duke su a matsayin ganima a matsayin ganima sun zama mai kenan amintattu a duniya kenan a lahira ma amintattu kuma daga azaba Allahumma ja'alna min to duk da haka kafin mu ce nan duk da cewa mun ce ayar farkon abin da zai fara shiga cikin ta shine ne babban zalunci amma baya hana karamin zalunci ya kurda jiki saboda mai karamin zalunci zai iya kurdawa a jiki shine malamai suka ce duk wanda ya yi imani bai garwaye imaninsa ba da babban zalunci bai garwaya shi ba ma da karamin zalunci lahumul amnu tammu wal ihtida'u tammu suna da cikakken aminci suna da cikakkiyar shirya amma wanda ya yi imani bai garwaye imaninsa ba da babban zalunci amma ya garwaya shi da karamin zalunci lahul amnul mutlaq wal ihtida'ul mutlaq yana da aminci daidai naji yana da shirya daidai tashi ba za ka kore masa shirya ba yana da ita ba za ka kore masa aminci ba yana da shi amma daidai daidai nashi daidai ruwa daidai tsaki saboda menene mutumin da yayi laifi ana masa barazana da azaba sai dai kuma ba zai dawo cikin wuta ba zai iya shiga cikin wuta a masa azaba saboda Allah ce faman yawon miskalar zarratin khairan yara faman yawon miskalar zarratin sharran yara saboda haka lalle azaba na iya riskarsa in ba yana da hasanat wanda take galabat ala sayyi'atihi ba in ba yana da istighfar tabbatacce ba wanda ya kankare wancan ko tuba taubatan nasuha wanda ta sabbaba takfir na zunubinsa to lalle ana masa barazana da azaba sai dai ba zai dawoma a ciki ba to shi nan sai a ce masa eh yana da amintuwa daidai da wanda ta dace da irinsa yana da shiruwa daidai da wanda ta dace da irinsa ba cikakken aminci ba ba cikakken shirya ba tunda ya zama abin nan yana da zalunci karamin zalunci zaluntar kansa wajen rashin aikata waɗansu wajibai ko zaluntar bayan Allah ba zai zama ta ba amintacce mi'atan filmiya amintacce a wani sashi ya amuntu daga dawoma daga wuta amma shin ya amuntu daga shiga cikin ta ba wannan tabbas tun da yana da karamin zalunci ina fatan kun fahimta الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wannan shine cikon ayar a cikin suratul an'am aya ta 82 sai sai mai littafi ce an ubada ta samit qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi an karbo daga ubada ibn samit al-ansari yana daga cikin sahabbai mutanen madina kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi da mutum tabbata gare shi yace man shahida allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace man shahida wanda ya shaida allah ilaha illallah cewa ba abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wanda ya shaida abinda ko ake nufi da shaidawa bi ma'ana man kala la ilaha illallah arifan bi ma'anaha amilan bi muktabaha wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da cikakkiyar sanin ma'anarta yana mai aiki da ma'anar bai warware ba shi ne man shahida domin a ƙa'ida a shahada la su shahada illa bi salasati umur na farko al ilmu na biyu al’yaƙinu na uku amalu bi madalu hadhihi hi shahada shahada ba ta zama shahada sai in ka san mai ka shaida an fahimta ko ka san abin da ka da a kai ka yi tabbatacciyar shaidawar da babu kokonto kuma ka yi aiki da gabanka suka aikata abin da zuciyarka ta shaida ba su warware wannan ba ka zama shahada ta gaskiya amma shaidawa ta baki kadai ba ta saka zama mumuni inda haka ne da ba za a samu munafiki ba munafikai da suka zo wajen annabi za ta ko na kalume na shahadu ai sun sun shaida innaka la rasulullahi suka kawo jumla mai karfi wadda ba jumla da tafi ta karfi ba a nahawu farko dai shi jumla ta ismiya dan jumla ismiya ta fi jumla fi'liya karfin ma'ana na biyu suka karfafa ta da harfu inna harfu tawkidin wa nasbin na uku suka kawo lamul qasami innaka la rasulullah an sallama musu قال Allah ce wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun saboda me a zuci ba su tabbatar da abin da harshen sa ya faɗa ba a aiki ba su aikata abin da harshen sa ya faɗa ba ashe furtawar ka kalmar shahada kadai ba tare da ka san ma'anar da take da kwansu ta ba ba tare da ka aikata ma'anar ba aikin ka na yau da gobe wannan kadai ba mai da kai mumuni dan waɗansu sun riga ka kuma aka fi su ba mu ne bane ba da haka shi yasa tun rangini ran zane tun a darasin baya sai muka ce kalmar shahada ma'anar ta kunshi bangarori guda biyu korewa da gome tabbatarwa yanzu dubban musulmai suka ce me ma'anar kalmar shahada bai san mai ta kore ba bai san mai ta tabbatar ba ta kore me dukkan ilahantaka daga wani Allah ta tabbatar da me dukkanin ilahantaka gawa ga Allah shi kadai ba tare da wani abokin tarayya sai in mutum ya san wannan ma'anar yanzu da dama zaka ce menene ma la ilaha illallah sai ya dauka cewa la khaliqa ba mahalicci sai Allah shine ma'anar ne la ilaha illallah duk wanda ya faɗa haka bai san ma'anar ta ba duk tauhidin da ake tabbatar mana a gida galibi tauhidur rububiyya ne wanda Abu Jahil ma ya tarihi wallahi abu jahil baya yarda da shi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah me suke cewa masu ilmul kalam wajen tauhidi sai sai dole kai imani bi wahdaniyati Allah wahidun fi zatihi la qasima lahu wa wahidun fi af'al la sharika lahu wa wahidun la riga wannan ba ilahantaka a ciki suka ce wahidin fi zati shi kada yake a cikin zatin sa la qasima lahu ba wanda yake raba zatin ya zanto su biyu sun zama alloli Allah guda ɗaya ne a zatin sa wahidun fi afalihi shi kadai yake yin ayyukansa halitta kacewa rayawa arzikawa, talautarwa daukakawa kaskantarwa la sharika lahu baya da mai baya da abokin tarayya a cikin ayyukansa fisti wahidun fi sifatihi shi kadai ke cikin sifofinsa la shabiha lahu baya da kama amma ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la da ma'ahu ba su ce haka ba ka karanta dukkan tauhidin da ake karanta wannan nan ilmul kalam na ashahira babu tauhidul uluhiyya a ciki saboda haka gaba ɗaya manufar turo annaba ba babu ita a tauhidin saboda ba tauhidi bane ba da aka dauko shi daga kalin bayan kalin rasulullahi tauhidi ne da aka dauko shi daga tunanin mutanen grek yunan ka ce me la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah me la ilaha illallah la khaliqa illallah la razika illallah wannan abu jahil ma yadda da wannan qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy wa man yudabbiru al-amra inda zaka tambaye su wannan gaba daya Allah ce fa sayquluna Allah za da kai Allah ne wa ya kashe wa ya raya wa yake juye duniya ya kawo dare ya kawo rana duk su Abu Jahil su Abu Lahab sun yadda Allah ne ke yin wannan amma ina rigima take wajen abota masa shi kadai shine ba su yarda ba amma duk ayyukan su sun yadda shi kadai ke yi ba mai taya shi har ma in sun samu kansu cikin tsanani shi kadai za su kira in kaga sun yi shirka to ana cikin yalwa amma wai za ka ce hun mautun ka zulma wai shi kadai na tsagutu a duniya wai wani bai hude ka abin al-ashraf tun a lokacin annabi ba annabi ya sa an yanke masa hukunci an fille kansa an kawo an gama da shi duniya ta wuce sauran tagutai suna nan amma sai a fassara ma shi ka abin al-ashraf idan an ce kufar sai a ce kufaru makkata sun yaushe wannan ya zama tarihi ya zama ka gaba ɗaya tauhidi a ciki wallahi mutum ba zai fahimci tauhidi tsantsa da wannan ba sai mutum ya koma sosai ya abin nan don haka shahada ba ta suna shahada sai ta tsara sharda guda nawa uku farko ya zanto ya san ma'anar na uku ya sakankance game da wannan ma'anar na biyu kenan ko na uku ya yi ya aiki da abin da wannan ma'ana ta tabbatar to shine ya zama man shahida Allah ilaha illallah dan Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai yace kai sani ka ya kawo ilimi ya zama to sharadi na kalmar shahada kuma ce wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun malamai suka ce al haqqu anan shine la ilaha illallah ba wanda zai samu ceto sai wanda yake da la ilaha illallah wa hum ma'ana ha suna masu sanin ma'anar ta kenan in kawai furtawa suka yi ta san ma'anar ta ba mai ta kore mai ta tabbatar bai sani ba wannan kawai ya abin nan ya yi tauhidi da takalidi ya ji ana yi shi yayi sami'tu ya nasa na sha'an fakultu hudu ma kawai Allah tsari man shahida Allah ilaha illallah wanda ya ce da babu abin bautawa bisa ga cancanta illallah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kalmar wahdahu taukidi ne la sharika lahu shi ma taukidi ne ma'anan wahadahu ai la ilaha illallahu wahadahu wato taukidi ne na illallahu an gane ko la sharika lahu kuma taukidi ne na me la ilaha an gane ko saboda haka wahadahu taukidi ne na isbat la sharika taukidi ne na me na annafayu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma yace da annabi muhammad abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzansa ne wannan kalmomin guda biyu abdu da rasulu a ƙarƙashin su ne ake mayar da martani game da ahlul tafriqi da ahlul ifrati idan an ce ahlul tafriqi masu sako-sako wanda ba sa bin annabi idan an ce ahlul ifrati masu wuce gona da iri wanda suka wuce inda annabi ya kurta musu kowane ɗaya daga cikin su laifi ne annabi ya ce zo ka yi abu ka ƙi laifi ne annabi ya ce yi uku ka yi hudu ko biyar laifi ne ballantana ka kawo abin da bai ce ka yi ba ka yi don haka sai aka ce abduhu don a tabbatar da annabi na nan a matsayin mai bawa bai kai matsayin ilahu ba kar wanda ya dauke shi kai matsayin Allah shi abdu ne wa rasuluhu kuma dan a nuna fifikon sa akan sauran mutane shi da kada ne na Allah ma'ana ba wanda ya isa ya faɗi yadda za a yi ibada sai in annabi ne ba a san at-tafriq ba a san al-ifrat التفريط مصدر نينا فرط يفرط تفريطا الافراط مصدر نينا yufritu ifratan idan an ce afrata ana nufin ya wuce gona da iri yufritu mudari'insa kenan ifrat ne zanto masdar dinsa amma farrata ya kasa kaiwa inda aka ce ya kai yufarridu mudari'insa kenan tafrid shine mai masdar dinsa to dan haka sai zanto raddi ne ala ahli tafriti wa ahli ifrati anna muhammadan abduhu wannan raddun ala ahlul ifrati wa rasuluhu raddun ala ahli tafriti ina fatan kun fahimta da kyau ma'ana mutum ya shaida annabi muhammad bawa ne na Allah bai kai matsayin Allah ba kenan wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da zai tabbatar da tauhidi dan abin da yasa nasara suka halaka su sun yi ifrat ne abin da yasa yahudu suka halaka su sun me tafriq kowanne akwai inda halakar sai waɗannan sun yi ifra su nasara sun ɗauki annabawa sun ɗauke su sama da matsayin su har sun kai su matsayin Allah yadda suka jingina annabi Isa ɗan Allah ne ko wani bangare na Allah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba yahudu kuma sun yi jafa'i ga annabawa sun kibin umarnin su to wannan sun zama ahlus tafriq kenan shi yasa malamai ke cewa fadin anna muhammadan abduhu raddun ala nasara wa rasuluhu raddun alaman ala yahud saboda addinin musulunci shi tsakatsakiya kiyaye bai yadda da ifrati ba bai yadda da tafriti ba wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas galibi abin da ke sa ka wuce gona da iri jahilci galibi kuma abin da ke sa ka kin abin da aka ce ka yi san zuciya da haka sai yahudu suka zanto ma'abuta son zuciya duk inda za a siffanta yahudu za a ga suna da son zuciya ne allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamuna ya saboda mai saboda son zuciya da haka Allah ce wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba wajen wajabta musu akai ba amma suna da awar kyakkyawan niyya illa fi za'a ridwanillah sai suke da kyakkyawan niyya jahilci kai su bata da haka duk inda suka zo sai a samu suna abdallina abdallun haka ake samu suna adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil duk za ka ce musu bata ne jahilci ke gadar da al-ifrat san zuciya ke gadar da at-tafrid da haka al'ummar musulmai kuma annabi ya hore ta kar ta kasance tare da yahudu kar ta kasance tare da wa nasara kenan mu yi ilimi in mun yi ilimi kuma sai mu yi me mu yi aiki da ilimi rashin yin ilimi a tsaya ana bauta da jahilci wannan sifa ce ta wa nasara yi ilimi a yin aiki da shi a kawo son zuciya sufa ce dawa ta yahudu wannan duk wanda kaga suna wannan ba su fahimci ba anan muhammad abduhu wa rasuluhu ba wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma mutum ya shaida annabi isa bawa ne na allah kuma manzo ne na allah bawa ne na allah bai kai shi matsayin ilahu ba kamar yadda yan mushan suka yi manzo ne na Allah bai bijire masa ba kamar yadda Yahudawa suka yi masa wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma annabi Isa kalma ce ta Allah alqaha ila maryam da ya fuskar da ita zuwa ga maryam shine malamai suke cewa ka nemi bayani anan shin shi annabi Isa shine kalmar ko kuma a'a annabi Isa ya samu ne a sanadiyar kalmar Allah ba shine kalmar Allah din ba a'a shi ya samu ne a sanadiyar me kalmar Allah wace kalma ce ta Allah kalmar kun inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da haka imam ahmad bin hanbal yake cewa ya kamata ku gane cewa inna isa laysa huwa kun walakin isa bi kun kana shi isa ba shi ne kun ba ya kasance ne lokacin da aka ce kun da aka kun daban isa daban wa kalimatuhu shi isa ya samu ne a sanadiyar faɗin kalmar nan ta Allah alqaha ila maryam wadda Allah ya aika ta ya fuskantar da ita ila maryam zuwa ga maryam ina fatan kun fahimta kenan isa ba shi ne kalmar ba shi dai ya samu ne a sanadiyar faɗin wannan kalmar alqaha ila maryam Allah ya aika da wannan kalma zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma annabi isa ruhi ne minhu daga Allah me ake nufi ruhi daga Allah ma'ana ruhi ne min jumlatil arwahi allati khalaqaha Allah yana cikin jumlar arwa rayuka rayuka waɗanda Allah ya halicce su halitta ne shi ne Allah wal jannatu haqqun ko mutum ya yadda aljanna gaskiya ce menene daka cewa gaskiya ce ka yadda akwai ta yanzu kuma akwai dangin ni'imomin da Allah ya tanada tun an riga an tanade ta tana nan an gane ko wannan haqqun kuma ka yadda wuta ma gaskiya ce ma'ana dukkan dangin azabar da Allah ya faɗa ko manzansa akwai lalle akwai kuma a yanzu haka tana nan ba wai nan gaba bane ba za a yi ta tunda Allah ce fa illam lam tafalu wa lan tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara sai ta me uiddat lil kafirina an riga an tanade ta ibn kasir yace dan haka aka kawo fi madi an riga an tanade ta an gama ba wai nan gaba za a hura ta ba a yanzu haka tana nan maganar nan da muke haka kuma aljanna wa tari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ita ma an riga an tanade ta shine wa annal jannata haqqun wa nar haqqun duk wanda ya da waɗannan ababai guda hudu da aka ambata ko hudu ne ko biyar ne man shahida an la ilaha illallah wa la sharika lahu dai kenan ko wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi kenan wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min uku wal jannatu haqqun wan nar haqqun biyar kenan wanda duk ya da wannan adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amali ubangiji zai shigar da shi aljanna a gwargwadon abin da ya kasance akai min amali na aiki menene abin nufi za a shigar da shi aljanna a kan gwargwadon abin da ya kasance a kai na aiki shine malamai suke cewa yan aljanna ko da sun yi tarayya cikin sunansu yan aljanna amma fil jannati daraja kullun ala kadari amali aljanna darajoji ne kowa gwargwadon ikonsa gwargwadon aikinsa in ka cancanta bai na daya aje ka ne in ka kai na biyu a kai ka wanda kai na goma a kai shi wanda kai na sha daya a kai shi har aje kan wanda zai je firdausi wanda annabi ce in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi sai ita ce tambe nan karshe kuma ita ce mafi tsakiya a cikin aljanna a alaha wa ausatuha kenan daga nan sai bene na karshe san shi kadai gidan mutum daya sunan shi wasila <laughs> wannan gidan sunan shi wasila wanda annabi ya ce la yanbagi ko la tambagi illa li abdun min ibadillahi wa arju an akuna an huwa gida ne na mutum daya wanda aka sana dan wa bawa daya ina fatan in zama ni ne shi ya san shi ne shi din ba amma ke kaskantar da kai dan haka yace idan an kira sallah mu rokan masa wannan mu ce allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ati muhammadan آت محمدا الوسيلة شيني وانا بينا نكر سونا وانت wasila. to kasa kuma firdaus kenan daga nan wurin to kaga aljanna darajat to ma'anar adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal Allah zai shigar da mutum aljanna gurgudan abin akan gurgudan abin da yake kai na aiki ma'ana in ya tantance bi na da bi na da in ya tantance na sama na sama in ya tantance na kaza har zuwa waɗansu suka ce ma'anar sa adkala wallahu aljannata ala ma kana min al-awwal ma'anar zalika shine idan ya tantance a shigar da shi aljanna karan farko saboda yana da cikakken tauhidi yana daga cikin ahlul amni tam wal ihtida'u tam sai shiga aljanna kai tsaye idan ya tantance a dan hora shi saboda yayi tafaki da taba karatu to wannan kuma sai a dan hora shi sannan kuma a kai shi can gurin shi ma dai alama kana min al-awwal in mabtida'an wa in ma ta'khiran to shine adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi kaga hadisi kimma wajen inganci kenan hadisi na karshe da zamu tsaya kansa walahuma fi hadisi itban ibn malik kenan hadisin itban ibnu malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace fa inna allaha harrama ala nari Allah ya haramta wa wuta man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi zalika wajha allah wanda duk ya faɗi la ilaha illallah yana neman yardan Allah da ita wato ya faɗe ta tare da ikhlasi wanda dama ɗaya daga cikin sharuɗan kalmar shahada shine mai ikhlasi ashe faɗin ta kadai baya warkarwa sai mutum ya faɗe ta tare da ikhlasi ko mutum ya faɗe ta ya san ma'anarta saboda faɗin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah kuma ya san ma'anarta baya shakka cikin ma'anar saboda faɗin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu da faɗin annabi cikin abin da zamu karanta na hadisi a can gaba man qala la ilaha illallah ghayra shakkin fiha ya zanto baya shakka kuma ya kasance yana cikakkiyar san ma'anar da abin da ta koyar saboda faɗin Allah ta'ala yuhibbuna hubbahu billah wallazina amanu ashaddu hubban lillah haka wannan zai tabin wannan sharɗan ɗaya har guda bakwai sai ya cika su amma faɗin kaɗai ba zai yi ba kuma ya aiki da abin to duk wanda ya faɗi wannan Allah zai haramta wuta namansa matukar ya faɗi la ilaha illallah ya bi ta gibi zalika wajen Allah sanadiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sanadiyar wata rana ana zaune a wurin shi wannan sahabi wato itiban ibn malik tare da sahabbai wani mutum ya taho sai waɗansu suke cewa ai munafiki ne sai annabi ce karka faɗa haka ai Allah ya haramta a wuta duk wanda yake la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajh Allah ka san abin da ke cikin zuciyarsa mai yawa yana da abin da zai tsira da shi ma'ana ya hana wancan yayi shahada da abin da yake na yana daga cikin khawas na qulub wanda babu wanda ya sani sai Allah tunda munafinci abu ne a zuci kai tun da yayi kalmar shahada baka da dama ka ce masa munafiki ne matakar aikin sa bai nuna haka ba ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan amin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu rada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum